الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد ينقوى da suke sauraronmu da kallonmu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan ita ce halka ta ɗari da sittin daidai a cikin wannan littafi na wato taƙiyuddinin hilali Allah subhanahu wa ta'ala ijikansa Allah kai masa rahama a halkar da ya gabata mun riga mun yi bayani a kamar yadda na faɗa wannan uwa ne ya bugon wayan da kai minti goma sha wani abu da shi wajen sha bakwai muna tattauna matsalar nan sai naga akwai buƙatuwar in ɗanyi bayani a kanta wannan yasa naga ya kamata ma in kira sunansa don kada su ɗauka cewa a'a magana ce da kawai haka muka yi ta a ainihin wato farko ba, ba dalili a'a wani ɗan uwa ne kuma na faɗi sunansa yana da alaƙa da Sheikh Sharif Sale ya bugo min waya akan wannan matsalan shine dalilin da yasa na dan tattauna ta na yi magana akan ta to a darasin da ya gabata a baya malam yana magana akan abin da ya shafi cewa idan akwai annabawa wa'inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai san su ba ya wani zai zo ya ce kuma annabi shine tsakanin tsakaninsa da raguwar annabawa sai ya ce wa qad ja'at ahadithu hadisi sun zo bi ma'anahu da ma'anarsa minha daga ciki ma ruya anin nabi annahu qala ya ce kuntu na kasance nabiyan annabi wa adamu bainar ruhi wal jasadi annabi yana tsakanin rai da gangar jiki rawahu tirmidhi wal hakim wa sahahahu huwa sahahahu duka sun inganta min hadisi abi hurairah wa ma'anahu ma'anar hadisin shine annahu kana maktuban inda na biyan. annabi ya kasance annabi ne shi a wajen Allah a rubuce mun san cewa muna da littafi wanda alƙur'ani yake faɗa wanda in yace alkitabu tana komawa zuwa ga ma'anar da ta kai wajen ma'ana kusan guda goma idan alƙur'ani ya alkitabu to yana daga cikin ma'anan alƙur'ani idan yace alkitabu ne ya faɗi kalman alkitabu da ma'anan abinda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta a lauhin mahfuz Allah ya ce wa ma min dabbatin fil arzi, wala ya tsiro bi janahihi illa umamun amsalukum sai ya ce ma farradna fil kitabi min shai'in babu wani abu Inji Allah subhanahu ta'ala da muka sakaci wanda ba mu rubuta shi ba face yana cikin lauhin mahfuzu sai da aka rubuta shi inji Allah subhanahu wa to wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka rubuta cikin lauhil mahafuzu. to shine zamu ga yana faɗa yana cewa indahu a wajensa ne shi Allah shi kadai ake da mafatihul ghaibi mabuɗe na gaibu baki ɗaya sai ya ce la ya mabuɗin gaibin ma babu wanda ya san inda yake, da haka Allah shi ne wa ya alamu mafil barri wal bahari, ya san abin da ke tudu da teku wa ma tasqutu min babu wani abu da zai faɗo na ganye Fati Allah yana sana da shi illa ya alamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin babu wata ƙwaya da za ta fito a doran ƙasan nan ko ɗanyen abu kowanda zai bushe illa fi kitabin mubin Fati yana cikin littafi yadda abin da gudana da haka maganan nan cewa kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasadi shine ma'anarsa annahu kana maktuban inda Allah nabiyan tintini haka yake a rubuce a tsarin Allah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ne sai ya ce wa hada tafsiru wannan tafsirin fa huwa min tafsiril hadisi bil hadisi tafsiri ne na hadisi ya fassara hadisi kamar yadda qur'ani ke fassara qur'ani fa qadarawa ibn hibban wal hakim fi sahihayhi ma an irbad bin sariya marfu'an annabi ya faɗa hadisin al-imam ahmad ya kawo shi cewa inni inda Allah la maktubun khataman nabiyina ni yana rubuta a wajen Allah cewa ni ne cikamakin annabawa inna adama Lamun-Jadal. lamujandalin fi tinatihi lokacin annabi adamu ma tun yana kwaɓe a cikin lakarsa to tun yana kwaban da kafin Allah ya kwaɓa shi tun Allah ya rubuta a lauhin mahfuz cewa ni ne cika makin annabawa sai ya ce wa wuduhan zai ƙara fitowa fili qauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗa fi suratul shura a suratu shura a farkon ayar Allah cewa wa ma kana li basharin bai yiwa ga wani mutum an yi sallama Allah Allah yi magana da shi illa wahayan aumin wara a hijabin aw rasulun rasulan ya bi idnihi ma inna hu alimun haƙi sai ce to wa ka zalika kaman haka ne auhaina ka ruhan min maka yi maka wahayin rai daga gurin mu shine wahayi don alƙur'ani idan ya kira a ruhu yana ɗaukar ma'anoni daga hudu zuwa biyar akan ce ruhu da ma'anan annabi isa kamar yadda Allah ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu alqur'ani yakan ce a ruhu yana nufin mala'ika jibril nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bilisanin arabiy mubin alqur'ani yakan faɗa ar-ruhu yana nufin rai na gangan jikin kowace halitta shine wa na ka'anar ruhi sai ce qul ruhi min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila alqur'ani yakan fada ar-ruhu yana nufin quwwatul iman kamar yadda Allah ya ce wa ayyadahum bi ruhin minhu sannan alqur'ani yakan faɗa ar-ruhu yana nufin abin da ya shafi wahayin da Allah ke aiko annabawa da shi shi yasa yace ata amrullahi sai yake fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna sai yace yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi Allah yana saukar da mala'iku da ruhu shine rai da haka zamu ga ya faɗa a suratul ghafir yace rafi'ud darajati zul arshi mai madaukakiyar daraja wacce ta kai kololuwa shine ma'abucin al'arshi sai yace yulqi ruha Allah shi in asaitu rabbi idan na saba wa ubangiji na azaba yawmin azim azabar wuni ne girma tana zuwa ga annabi yana cewa yana jin tsoro kawai wani dan rudu dan hayaniya kawai sai zai ce maka a'a duk ta bargazar da zaka yi sai an ji lahira zai saka Allah ya ce kulka ce musu lausa Allah Allah bai ga dama ba Allah ya aiko wanda ya fi kowa gaskiya ka ce ƙarya yake kai kuma Allah bai aiko ka ba gaskiya ya aiko ka kai masa ƙarya yasa Allah sai ya ce innahu la yuslihu al-mujrimun duk wanda suka mujrimai ne wallahi ba za su taɓa samun babban rabo wannan Allah ya ce ma kun ta kace Maka kasance ka san kun gama. na fiya fiyati mabnin ala kun ta kun fi'il majin ne na isa متصرف ناسخ فعل ماد ناقص ناسخ متصرف مبني على الضم للاتصال بالتاء المتحركة والتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل مبني على الكسر في محل نفس اسم كان ما كنت تدري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء لأن الياء يحكم الدم عليها لأن الياء يدخل الدم عليها وفائله ضمير متصل فيه وجوبا كثير أنت يا رسول الله لأن نبأ الله في مكانه ذاك جملة ما كنت تدري بكتبت ce ka sani ba ita ce fi mahallin nasbi jimla ta gari ita ce fi mahallin nasbin kabaru kare ma wato اسم الاستفهام اللي مبني على السكون في محل رفع مبتدا الكتاب شين خبر مبتدا مرفوع وهو معطوف عليه الواو حرف عطف لا زائدة وصلة لتأكيد النفي الإيمان سيد من تشيما معطوف ني أكن خبر تكي غباتا ذاك جملة ما كنت malkitabu walil imanu zai zamanto saddama saddama kulai na ainihin wato sadi ya kauce mahalli na mafulin bihi guda biyu na ainihin wato na saddani da aka malkitabu fi mahalli na saddama saddama kulai saddani al-mu'allaq an al'amal bil istifham ma wanda yake da ta'alluki da suna na istifhami na ainihin wato ma ma kun ta tadari ba ta ballanta ne imani haka Allah subhanahu wa ta'ala to wasu yanzu san su ga annabi har ya fi yadda suke san annabi har sun fa Allah san annabi Allah da ya halitta annabi ya ba shi daraja yanzu ta wasu sun su ga annabi har sun fa Allah Allah ne ya faɗa ya ce makon ta take bal kitabu wal imanu walakin sai dai ما أرسل لكن استدراك غير عامل على الدخول جعلنا فعل مال مبني على الدخول للاتصال بناء الدالة على الفاعل بناء الدالة على الفاعل ضمير بارد متصل بفعل مبني على السكون مبني ولكن جعلنا هو مبني مبني على السكون مبني على السكون wani mahali wajen daraja ba tsakanin Allah da su ba a yi amma ka suke faɗa abin da ke suke a wajen maulidi za ka ji suna fasirin nan wayar wayanda ake ganin malamai aka suke zuwa suna yaron suna kokarin haɗa cewa wai daren maulidi ma ya fi daren da aka saukar da Qur'ani a suna faɗa wannan magana malaman su ba jahilan ba ko da haka san kowace annabi qur'ani ne yasa ya samu daraja ba sai da qur'ani ya sauka bane sannan qur'anin ya samu daraja saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walal iman haka nan imani ai sharadi wa ma'alim abin da ya shar'anta da abin da ya yace wannan korewa a anan mu'allifin yana da ta'alluqi ne da yin da al'amari ai ma ba'ada sadda maqaddama qulayn abin da ke wannan shi ne tushe matosar makolin biyu guda biyu na tafi wannan ita ce kaɗe to gashi nan zai kawo maganan babban malami al-imamu ibn jarir al-sabari kafin ya kawo maganan al-imamu ibn jarir al-sabari ya kamata mu kuma mu shiga cikin duniya mu ga wani baiti fazaji yana faɗa cikin duniya yana cewa me yake cewa yana cewa tabaraka rabbu amma na bi ibadi wa akhada ilaina rahmatan min samai rasulan shafa adwa'ana

hadisan manzan Allah alwaru azaban sa ta tabbani nabi sana haskaka sai ki huwa sahir al-mustar min kulli qad min al-sulk min awwal al-fadl akhir hatta bi kitab mun min qawli sahih Dala sana al-ijaz jala sana al-ijraz an kulle nadiri فللحق فيها من حد sai ce kuwa sahiru shi annabi shi ne zaɓaɓɓe mai tsarki al-murtaru zaɓaɓɓe min kulle zahirin daga kowane irin Yunatika yana mantar da kai fadlu akhiri falalan na ƙarshe ne annabi awwalan falalan na farko minhu abinda Allah ya faɗa na daraja a annabi me yasa yake haka yake saboda a tabi'i annabi ya zo da littafin da laysa min qawli ba magana ba ce tawa samawati kitabi kitabin laysa min qawli annabi ya zo da littafin da ba magana da mawaki da sala al ikrar ikrar sala al ikrar annabi ya yayi nan na shirka an kulli Da dukkan wani wanda yake kallo yake kallo hakki sai haru dama ai a gaskiya tana da hanyar ومن يزيد للمسلمين عسى الله السبيل وأودها وزحزها للحق الهوى فزحزها فلله ما أجلا وألفى وأفوها جبين كنور الشمس تكسى وفي شمسها وعرف كما لا كان نسيم البن صلى الله عليه وسلم لكن إن شاء الله لا نستطيع لا مشاعر أولا مكفى لا يجي ألا تبام لا لا ولا مكفى تسكركما ألا تيافي منا وبهذا الأسلوب قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا